Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Umai Masani Abdulmomin. Shirin lafiya jari ce da ke taɓo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya da hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cututtuka masu barazana ga rayuwa a yau da kullum. yaya da zango ne a tarayyar Najeriya, inda ya dubi batun cutar kyandar biri wato monkeypox a turance. gaskiya ba za bayan da za yara ba ni da naman biri saboda iyaye na da kakanni na ba wai naman biri suka ci suka rasu ba tunda haka ni ma jin daɗin sa haka zan ci gaba in Allah ya ce kwana na kare to in bai ce kwana na kare ba to Allah ka ba mu sa cutar ƙyandan biri da ta fara bulla a jihar bayelsa da ke najeriya za a iya cewa daga lokacin bullarta zuwa yanzu an samu mutum 74 da suka kamu da ita a johi goma sha biyu ciki har da abuja babban birnin tarayyar kasar. gwamnati ta ɗauki tsauraran matakai wajen ganin cutar ba ta yaɗu ba tare da yi wa jama'a gargaɗin da su kiyaye cin naman biri da ma'amala da shi tun da cuta ce da ake samu daga biri. To sai dai da alama wannan gargaɗi bai sauya komai wajen wasu da ke ganin ba za su iya rayuwa ba tare da cin naman barin ba. Bari mu soma ji daga bakin Dr. Lawal Musa Tahir, likita a babban asibitin ƙasa wato National Hospital da ke Abuja domin samun ƙarin haske akan wannan cuta. Sanga da likitoci masu kula na ɗaya dai mutum ya tashi ma ya ga waɗannan ƙurajen a jikin shi tashin hankali ne Zazzaɓi ciwon kai ciwon jiki da sauransu ah, ba ta fahimci kisa ba amma akan samu waɗanda suka mutu din saboda ita shi kan shi bayyana jikin ya zanganta da ƙarfin garkuwar jikin akwai wanda garkuwar jikin shi tana da ƙarfi sosai yadda idan ya haɗu da ƙwayoyin cuta na virus kowace iri ce misali a ah, garkuwar jikin tana iya ta yaƙi wannan ƙwayar cuta bai samu matsala ba wani kuma za ka ga ya samu cutar ba ta yi tsanani ba wani kuma za ta yi tsanani ya danganta ga yanayin karfin garkuwar jikin mutum da ta karfin kwayar cutar idan ya kasance kwayar cutar abinda tura ke cewa mai high virulence ce to za ka ga ko wanda yake da garkuwar jiki mai karfi tana iya karya ta barin cin naman birin nan shine mafi ala musamman ma tunda akwai nama kala kala ga shanu nan ga awaki ga tumaki ma'amala da dabbobi yana haifar da cututtuka da dama yanzu misali cutar rabies wadda ake ɗauka daga kare ana iya ɗauka daga sauran wasu dabbobi amma musamman daga kare wanda mutanen mu ke cewa ciwon haukan kare kaga wannan wata cuta ce da idan ta faru mutum ya riga ya kamu da ita to fa zai wahala ya tashi to kuma ta ma'amala ne da waɗannan dabbobin to akwai cututtuka da dama da ake ɗauka daga dabbobi ta hanyar ma'amala da dabbobin nan wannan kyan dabbirin nan tana ɗaya daga cikinsu. muke ta kwana na sari da ɗan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta ƙugi waɗansu na ta nishi. Domin jin ko mutane sun kula da gargaɗin da ake ta yi na cewa a guji cin naman bari ko mu'amala da shi. wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya yi tattaki zuwa wani gurin shakatawa a wajen garin na abuja da ake kira zimbabwe inda jama'a ke zuwa musamman a ƙarshen sati wato ranakun juma'a asabar da lahadi domin hutawa wannan guri ana sai da namomin daji iri daban-daban kama daga na biri damo kada zomo da dai sauransu ya kuma zanta da mutane da dama inda ya fara da wani mai suna ephraim audu inda ya ce yana cin naman biri amma fitan wannan cuta ya sa ya dakata a da kenan kamun a yi zancen ebola bayan ebola muka ji zancen monkeypox eh. Ta ni ina tsoron cin uh, bushmeat eh. tun lokacin amma kafin ma a fara batun ebola da monkeypox kukan tabbatar da lafiyan nan naman da kukan ci ne ta nan yankin mu afirka wa yake zancen lafiyar nama an kashe dabba kowa zai ci shi ma naucuwa joseph ya ce yana cin naman biri amma tsoron mutuwa ya sa ya daina ina cin bushmi sosai ina cin ainihin monkey wanda an ci monkey pox eh. monkey na cin grass cutter so many to gashi ana batun cutar kyandan biri wannan ya sa ka daina cin naman biri gaskiya na daina don na tsoro ba na son mutu ka gane in an ciwo ciwo yana kashe mutum za mu gudu daga ciwon din so shi ya sa na daina cin bushmeat ko ka gan yanzu ma kaza ne muka ci in da ne za mu ci bushmeat a nan a gyara mu mu sai mu ci a zimbabwe nan amma yanzu kaza ne mun koma da kifi Shi kuwa Gambo Man of God ya ce ya ɗan dakata ne zuwa wani lokaci da za a samu maganin cutar. Tun da kuka kikiro a ce kara a ci naman bire ga wai monkey post yana fita muna da su wasu eh. kurjaye a fuska da ko ta daga jirgi to yanzu nan kusan kun ba mu tsoro sai yanzu nan za mu dakata mu ga likita in zata iya yi muna wani abun da za mu samu mu samu dan soki to sai za mu ci naman birin amma naman birin wasu ba su barin cin ba eh. suna ce ruwan zafi yana dafa ciwon din ya kone ciwon din shi na da wasu suna ci amma kai ka daina amma na daina Dan Juma Luka wanda shi ma yana cin namun birin amma ya daina ya ce a ƙauyensu babu wanda ke sauraron wannan batu. to a gaskiya ni kam na daina amma mutanen kauyen har yau har gobe kam in ka ce musu wai su daina su ce ina ba su daina ba saboda su suna dafa shi ruwan zafin da sun dafa shi yana kashe duk wani abun da zai wai duk wani abun zamani ne ba da tun lokacin da an haife su ana ci na man biri kuma har yanzu suna kai sun ce kuma su ba su daina ba su suka haife mu su suka ga duniya kamin mu zo sabo ni baki ko a yayin da wasu ke gudun naman biran saboda gargadin da ake ta yi malam duniya dodo cewa yake mutuka raba takalman kaza kai naman biri ɗaya mun sawa muna cin shi tun ina karami na zo na a kakani na yaya da mamana tana ɗauke ni mu je mu kashe biri burai da yawa da bakin da jan duk muna kashe su kawo mu ci kuma ba abin da ya taba faru da mu amma yanzu ga nan aka waye gari an ce ai naman biri na kawo wannan to mu dai gaskiya kan naman biri dai har gobe har jibi cinci za a yi kuma ba abin da zai faru da mu domin mu riga mun sani cewa ba ta zama da komai a jikin mutum kayan alo bai kama da shi ma Felix Abakwa cewa ba zai daina ci ba don ya san wuta barkono da magi ya kashe duk wata cuta e gaskiya naman biri yana da kyau yana da kyau wato yana da daɗi kenan kore to gashi ana batun cutar da cin naman biri ke kawa wannan ya sa ka ji tsoro ka daina ci ko kana ci har yanzu wallahi tala in ni na samu jin ci don gasa da wutan zafi din da burkunu eh. da mangi zai kashe monkey pox din in dai zai sha wuta ya ji magi za a ci da kyau kenan wallahi na ce haka kuma in na gani ko yau ko gobe jin ci na shi kuwa Abraham kuje ne cewa yi babu abin da za a faɗa a raba shi da naman biri. Gaskiya ba bayan da za a raba ni da naman biri. Saboda iyaye na da kakanni na ba wai naman biri suka ci suka rasu ba. Tun da haka ni ma jin daɗin sa haka zan ci gaba. In Allah ce kwana na kare to, Mun bai ce kwana na kare ba to. Eh to na kan sayan kai gida yi mu dafa wani gida da kyau. A samu komi da komi na tabbata eh, eh, to sa kamo san ci. ita ko promise moses cewa ta tana cin naman jeji amma ba za ta ci biri ba domin yana kama da mutum wala na cin an ba ko wani ba kamar wanne da wanne kike ci antelo grass quarter shine nake ci ba ka cin naman biri ba na cin biri ba biri ya kama da mutum gaskiya ina kiya da babban murya masu cin biri su bar cin biri domin biri gaskiya ba nama mai kyau ba ne rifin bikini ba bai dace ci biri ba gashi kuwa ya samu shi da cuta aka taso ko su bar cin biri to koyaya tsaftar naman da ake siyarwa a wannan wuri na zimbabwe da inda ake samo shi tambayar kenan da muka yi wa wata mai sai da naman favor john ina sar da alligator da zomo da grass cutter kan je cikin garin masaka ne mu siya a wurin masu kamawa ne mm. sai mu kawo nan mu ma mu dinga sayar da shi to a ya kuke tabbatarwa da naman mai lafiya ne kuma ba za a samu cuta a jiki ba mun mu dafa dai muka sa ruwa a wuta ya tausa eh. sai mu zuba a jikin namun sai mu using brush mm. mu goga da shi mu goga da shi sai ya fita tunda aka fara batun cutar kyan biri kun sai da naman biri kuwa aina babu Cututtuka irin su kyandar biri abu ne da jama'a za su iya kiyayewa matukar za a ajiye son zuciya ko sakaci a gefe. To madalla masu sauraro a nan shirin lafiya jari na wannan lokaci zai dakata sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka yi hidima wajen haɗa muku wannan shirin musamman waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Umai Masani Abdulmomin da na gabatar daga nan sashin Hausa. Radio France International nake cewa Allah ya kare mu da lafiya.